وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا mun la'ance su saboda ƙaryar da suka faɗa suna alfahari cewa mun kashe manzon Allah annabi Isa ɗan Maryam. san ba su kashe shi ba kamar yadda suke da'awa kuma ba su tsire shi ba, kawai dai sun kashe wani mutum ne da Allah ya sanya musu kamannin annabi Isa. suka kuma tsire shi sai suka yi zaton wanda suka kashe shine annabi isa wanda suka kashe daga cikin yahudawa yake waɗanda kuma suka ba su shi daga cikin nasara suke dukkansu suna cikin rudani da shakka cikin lamarinsa ba su da ilimi a kansa kawai suna bin zato ne zato kuma baya wadatar da komai akan gaskiya ba su kashe annabi isa ba ba su tsire shi ba sam